آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا قرأتم من تحفة الحكام نا القاضي أبو بكر العاصم أيوة إن شاء الله ذا في درسنا لإذا قوم شاهد وما ذا منا باب بكر قادو ذا متاكي فصل في حجب النقل إلى فرد wato fasalin da ke bayani wajen kaurar da mutum daga shi da asibiti zuwa ga shi da farai. A jiya mun yi bayani akan hajjabi ya kasu kashi biyu sha cewa akwai hajjabu girmani akwai hajjabu ne. wato akwai tsare kada za a yi a hana kacin gado kwata-kwata saboda wanda yake gabanka matsayinsa ya wuce barka ka ci gado kamar da da jika in akwai da jika bai ci gado to akwai kuma tare ka da za a hana ka cin gado da yawa sai ka koma ka ci kaɗan to shi ne ake ce masa hajjabu na kusani wato sha makancewa mai rage wa mutum gado to wasu na ce masa hajjabu na ƙalin sha makancewa mai kaurar da mutum daga cin gado da faradi ya koma asibiti ko daga asibiti kuma ya koma faradi. wannan duka akwai tawaya a cikinsa to malam sai kasa babu kan guda biyu akwai hajjabun naƙali ila fardin akwai hajjabun naƙali littafi wato a kaurar da kai daga asibiti ka koma faradi, akwai kuma a kaurar da kai daga faradi ka koma asibiti. wanda shi ne babin ya gaba to ana yace faslun fi na ƙari ila fardin wato fasalin da ke bayanin sha makancewa mai kaurar da mutum daga asibiti daga ya kwace zuciya duka ko ya kwace abin da ya rage zuwa ga farari shine a ce a baka kashi ɗaya cikin kaza saboda akwai wani wanda ya fi ka karfi a wannan a wannan matsayi mana yace al'abu bilis da istiraqi والنقص يحوي السدس بالإطلاق كذاك يحوي ما ذكران الولد أو ولد ابن مثله سدسا فقط وسدس ما أنثى من الصنفين له والباقي بالتعقيب بعد حقا الأب مباح ما فروض الاستغراق أرد فرلي ولن تسكي تلميد dukiya gaba daya wata tare da asabul furu su ne masu cin gado waɗanda aka kayyade abin da za a ba su kuma idan an ba su din dukiya za ta iya karewa so sai a ce baba ya koma ci da farali bakon da ina jiran abin da kake a bashi wannan kafi haka nan uba tare da furudun na kafi wato farilla ta gado ko matsala ta gado wanda take dan ragewa ba za ta cinye duka ba amma tana ragewa sosai to shi ma zai tashi daga faradi ya koma zai tashi daga asib ya koma faradi wato shi ne koma cin kashi ɗaya cikin shida shi ne ma'anan ya habi sudusa yana taro sudusi shi ne kashi ɗaya cikin shida bilin lafi a babu kai معناه كباب قيدي سواء كانت المسألة عاجلة أو ناقصة أو Wato وتوربون gadon, in an raba ba abin da zai rage ko kuma akwai abin da zai rage ko kuma ma sai an yi aulu an ɗan ƙara adadin nambobi a rage wa kowa kafin wani ya samu shi ne ma'anin aulu wanda mun yi bayaninsa a can baya نقص في زيادة في السهام ونقص في الحدود وأنا فروض الاستغراق هنا نفهم الفروض العادلة وتوربون قادوا أن زي زما ديدي وديدة هو يا دوكا مبا أبو ديرجي وأنا مبا ba a cewa a tifti yayi sai dai a sa masa kashi ɗaya cikin shida shine kamar idan mutum ya rasu ya bar 'ya'ya mata guda biyu da mamansa da babansa 'ya'ya mata guda biyu suna buƙatan sulusani kashi biyu cikin uku uwa tana buƙatan sulusi kashi ɗaya cikin shida uba ma a nan yana buƙatan sulusi kashi ɗaya cikin shida uwa nata daga uku ne tun da sulusani uba da uwa daga daga shida shi da yin taɗu da shi da ta zama daidai waje da an samu tamasu ne sai mu dauka shi daga uku kuma an samu tadakuli shi uku za ka iya shiga cikin shi da sau biyu ta fita to za ka shi da tanin ka uku kenan ko to sai a ce a dau shi dan kawai shine babba to za ka idan ka sa shi da za ka ba ya'ya mata su ni, shine hudu a cikin shi da shi ne shi biyu cikin uku sai ku ba biyu ya ba uwa kashi ɗaya shine dusi kashi ɗaya cikin shida kaga biyar kenan sai a ba uba kashi ɗaya cikin shida shi ma k'a kaga shida ta ce to wannan ana ce mata adila fariza adila abun da ya rike to anan uba zai ci zai ci sulusi to sai ce wannan sune furudu listifiraji masu duniyar da rikon duka to akwai kuma furudun na kafi shine annaqita fariza naqita wanda zai tauye ba zai cinye duka ba wato zai tambari. shine kama a ce mutum ya rasu sai bar yarsa guda ɗaya sai bar mamansa da babansa kaga ya tana buƙatar nusufi rage uwa tana buƙatar yi kashi da sun da baba ma yana buƙatar yi kashi da sun so da aka nan ita ya daga biyu ne to kuma yana daga nawa daga shida biyu ta shiga cikin shida sau uku da aka sai ya zama shida za a ɗauka in an zo ya tana buƙatar rabi sai a ba ta kashi nawa kashi uku uwa tana buƙatar su sai kashi ɗaya sun sai a ba ta kashi ɗaya nawa nan, hudu uba yana buƙatar su sai a ba kashi ɗaya cikin cikin shida ya zama nawa biyar kenan yanzu sun da saura nawa a kashi shida kashi ɗaya sai a sake ba wa baban a ce ya ce wannan da asibiti ne wancan da farali shida a ga na kisa ba ta gama bunnan bai gama su gama cinye gadon ba so sai a duba waya su cancanta da tsayin da ya rige sai a samu baba ne don ba don kyar ba ta zama zai zama asibi mai kwashe dukiya ne gaba ɗaya ko abin da ya rige so da aka ya ba shi abin da ya rige to sannan kuma akwai akwai a'ila akwai a'ila kamar a ce an bar miji mace ne ta mutu ta bar mijinta ta bar yatta ta bar mamanta ta bar babanta to kaga anan miji yana buƙatar mai rubu'i tunda akwai yako ya tana buƙatar nan nusufi uba yana buƙatar sudusi uwa tana buƙatar sudusi saboda haka idan mun zo muka ɗauki namiji rubu'i nawa kenan hudu daga hudu ne ake samun rubu'i ita kuma ya nusufi daga biyu su kuma waɗannan daga nawa daga shida to biyu za ta shiga cikin hudu kuma za ta shiga cikin shida ta wuce sau da aka sai a je ta a gefe yanzu sai mu rage tsakanin uku da shida uku ita kuma za ta iya shiga cikin ai hudu da shida kai sauri tsakanin hudu da shida ba za ta iya shiga ba ba su zama daidai ba kun gane kuma akwai tawafuki da nufufi hudu tana da rabi shida ma tana da nawa tana da rabi. sai ka ce biyu sau shida ko ko biyu ne ya zama sha biyu ko kuma ka buga ka ce abin nan a uku sau nawa sau hudu sai ya zama cikin biyu sha hudu to yan kasa sha hudu yanzu miji yana bukatan kashi da cikin hudu nawa kenan uku ita kuma ya tana bukatan nawa tana bukatan rabi shida kenan in kada zai baka nawa tara ita uwa tana bukatan kashi biyu cikin sha biyu ba su dufi ba in kada zai baka nawa sha daya to uba shi ma yana buƙatar kashi biyu cikin sha biyu nan su sudusin sa to yanzu idan ka duba za ka ga kwaya ɗaya ne ya rage in ka cire sha daya cikin sha biyu yanzu dole ka ƙara rabo ɗaya domin baba dole ya samu dufi to da ka yanzu sha biyu nan zai koma sha uku wannan shi ake cewa hawu sai ka kasa sha uku in ka zo rabon kuma sha biyu za ka duba ba sha uku ba sau da haka uwa biyu uba biyu miji uku mata kashi shida sai ba ka goma sha uku wannan ita ta ke cewa a'ila fariba a'ila wanda aure ya shige ta to a wannan matsalolin duka uba yana cin su duki shi ne ma'anar yana cin su duki yace kaza ka yahwi ma zukuranil waladi aw walad ibn mithlihi sudusan faqat kaza ka haka nan yahwi yake tarowa shi baba ma'a zukuranil waladi tare da ya'ya maza ya'ya maza shine zukuranil waladi awwala dibnin ko kuma ƴaƴan da mislihim irin su wato ƴaƴan ya maza kenan ko wato jikoki maza ƴaƴan da amma maza to haka nan uban ya hawi yake taro su dusi fakat kawai dusan, kashi da shi shida yanzu duk misali da muka yi masu farali ne ta kaddara mutum ne ya rasu ya bar 'ya'yansa maza guda biyu ya bar babansa da mamansa ya za a yi za a kasa shida ne baba ya ɗauka shi ɗaya mama ta ɗauka shi ɗaya sauran guda kudin a bawa 'ya'ya biyun za su ci abin da ya rage sai su kasa biyu haka in ɗa ɗaya ne da baban shi kadai za a kasa shi da a bashi kashi ɗaya ɗaya guda ɗaya namiji ya ɗauki sauran kashi biyar ɗin gaba ɗaya to haka ne in jika ne namiji shi ma ɗan ɗa shi ma ba bambanci da ne da ɗa uba ya ɗau kashi ɗaya sauran ya ɗauki shi kuma ya ɗauki sauran gaba ɗaya kashi biyar mun fahimta yace wasuddu ma'un samina sinfaini la wal baqi bi tafibi ba'du haqqala wasudusu sudusi shine kashi ɗaya cikin shida ma'un sa tare da mace mina sinfaini la daga sinfi daga nau'i guda biyun nan da bunaka wato a bangaren ya'ya da bangaren jikoki idan ya haɗu da mace ne kamar a ce ya haɗu da mace ƙwaya da ya har da iya kenan to nan ma dusi za a ba shi mutum ne misali ya rasu ya bar yarsa kwaɗe da babansa za a kasa nawa shida a ba baba kashi daya ita kuma ya ba ta kashi nawa kashi uku shine rabi saura kashi nawa walbaki abun da ya rage din ba'adu bayan nan hafsala abin ya tabbatar da shi bi tafi da abin wato za a ɗauka shi biyu sai a bashi kaga ya ci kashi ɗaya bil farbi dama su zo sai na sai haɗu da ya mace ko ɗa namiji to sai yan ba ta iya cinye dukiya ba ta ɗaure biyu ne kawai to sauran kashi biyun kuma cikin shi na sai a bashi ke kuma ya ci da mai A asibiti za ka yana iya ci sau biyu ya ci da farali ya ci da asibiti in rage amma kaga da ɗan namiji ne bai zai yiwu ba in ya ci kwa ɗayansa namiji sai ya kwace sauran haka ne yin jika namiji ne amma ta ɗaya mace da jika ta mace zai ɗau ɗaya in ta ɗaunata ta rage shi kuma sai kwace sauran ya ci da nauki guda biyu ke mun bayanci wannan sai ce domin sun abi ma man zukira halan bi halin fil ladhi taqarrara wajjaddu kaga kaka misalul abi kaman baba ne ma man zukira tare da da aka ambata tare da yaya ko tare da mai jikoki halan bi halin hali da halinsa fil ladhi taqarrara asma cikin abin da ya tabbata yanzu duk misalin da muka da zaka dauke uba da kaka zai shiga mutum ya rasu ya bar ƴaƴansa biyu da mahaifiyarsa da kakansa mahaifin babansa ya kasa shida ba su kashi kudu su ƴaƴan sulukani kenan su kudu biyu ita uwa a ba ta kashi ɗaya kaka sai a ba shi kashi ɗaya shi da ta ƙare in kuma ya rasu ya bar ya ɗaya ne da uwa da kaka ita yar a ba ta kashi ɗaya abinan nan a ba ta rabi uwa kuma a ba ta ne a ba ta fi kashi ɗaya cikin shida kaga kudu kenan kakan a ba shi kashi ɗaya shine fi sai sake ɗaukar ɗaya kashin kuma da asibiti sai ka ba mu da bambanci idan kuma abu da za a yi ba haka ne sama a ce miji ne da ya da kuma uwa da kaka shi ma da sha biyu nan za ta koma sha nawa sha uku in an ba sauran zai rage kwaye ne to sai an cika da kwaya ɗaya sai a bawa kakan bai da bambanci da bawa halan bi hali fil ladhi taqarrara a kowane hali uba yake cikin kaka ma haka kawai akwai yadda suke bambanta wuri ɗaya ne shi kaka baya abin nan uba yan uwa ba sa gado da uba uba yana koransu kwata-kwata amma kaka kuma ba a iya kora sai ɗan uwa da ummai sauran yan uwan za su yi gado tare da shi ne abin da za mu karanta a gaba wa Waza da fiskulu ina fata ana ganewa da wannan ha waza da da fi don dalla dalla ne ke Waza da da fi in rajin zahar ma tinfil ikhwati ma tinfil ikhwati wa kasmin kaza wa Waza da shi kaka ya kara fisulu yana iya cin sudusin dukiya in rajahun sahar wato idan rinjaya ya bayyana kaka in ya hadu da yan uwa to kuma yana da sudusi a ce shi kaɗai sai yan uwa kawai amma a ce kaka da yan uwa guda uku shagibai ko ne abai su kaɗai aka bari to a nan za a kasa dukiya uku sai a ba shi kashi ɗaya don ya ci masa su kuma sauran yan uwa guda uku su riba kashi biyu don yace zai mukasama da su maimakon ya ci sulusi kashi ɗaya cikin shida to za a kasa hudu ne ya ci kashi ɗaya cikin nawa cikin hudu hakan bai fi masa ba gara tun farko a duka dukiyan tun da su kaɗai ne sai dauki kashi nawa kashi ɗaya cikin uku to kuma kashi biyu su uku su je su riba ka gabu kakan ya fi su samu kenan shine ma'anan waza da bisulusi in rashin zahar ya kara da sulusi idan zinjaya ya bayyana mana in zai fi samu kaga ba bai da wannan shi koran su ma yake gaba daya ɗan uwan da kwashi dukiyar kawai ko shi kadai ne to shi sa nake ma asin fil ikhwati kare da nau'i na yan uwa ana nufin li amma li ummai abin nan kai da li amma amma banda wanda ake uwa dai kawai kaka yana koran su wa qatlin ka zakar da kuma rabawa ka zakar kamar nabi wato sannan kuma in rabawan shi ya fi masa sai ya riba yanzu idan aka ce an bar kaka tare da dan uwa ke kwaya daya kaga za su riba nawa biyu ne kaga ya samu rabi in yace zai dau sulusi kashi da cikin uku na duka dukiya to ai shi kuma ɗaya dan washe kike zai dau kashi biyu ne shi dau kashi da kaga ya fi shi to anan sai su yi muqasama sai su riba kaga riba ya fi ya fi musu ki to za ka sai dau rabi shi wannan ya dau ya dau rabi amma idan yan uwan guda biyu ne li Abba wanda ake uba wa misali da shi kaka to anan da ya dau sulusi da su riba duk ɗaya in aka kasa ku ya dau kashi daya to ɗan uwa maza ne a da za su dauki kashi daya kaga duk ne rabon su in ma kuma tun farko aka ce a kasa ko a ɗaure daya kowa dai kashi daya cikin uku zai dauka amma idan suka kai uku to shine sai ya zama gare dau ne gare dau wato ainihin sulusin sa ya fi ya fi masa to shine nan wa qasmin tabaka wato shine ko kuma ribawa da ribawa kan zakar kamar a ce wato kaka ne da dan uwa guda daya ko kaka ne da yan uwa mata guda biyu nan ma ya riba ya fi don za a riba ne shi ne shi zai daure bi su saure bi zai ninka su za a kasa kuɗi zo kashi biyu su kuma su dauki kashi biyu su riba ɗaya ɗaya ya fi masa akan ya zo kashi ke cikin uku na fata mun fahimta wani shi ne mira su jaddi ma da shi wa kenan wasu dusu in raja lahu mata fahi asalal furu bisin fu ikhwatin yajib yace wasu ka kaga kashi da cikin shida in raja in yarja lahu in ya rija a gare shi to shi zai dauka mata sahib ko shi ya aboki ahlal furuji masu cin farazi ku ikhwati wato nau'i na yan uwa ya dib yake wata ba wato idan ya zama na akwai yan uwa kuma akwai ashabul furubi to zai iya daukan sudusi na asalin dukiyar kashi ɗaya cikin da in hakan ya fi masa misali kawai mutum ya mutu ya bar 'ya'ya guda biyu mata sannan ya bar kaka sai bar yan uwa kika guda biyu yanzu idan aka zo aka kasa shida su yan uwa abin su yaya mata za a ba su kashi nawa kashi hudu shine su sulusani shi kuma kaka sai a ba shi kashi daya su kuma sauran yan uwa shakikai nan za a ba su rigowan kwaya ɗaya da ya rage da su yin su ba kun ga anan ya ɗauki kashi ɗaya cikin shida ya fi masa a kan su je su watsu da ‘yan kwace gidan guda biyu sun zama uku su raba kwaya biyu zare zan kwaya ɗaya kan su su raba kwaya biyu kaga yadin dinka su kenan to kan sai ka duba idan hakan ya fi masa ya ɗauki sulusi tun a asalin matsalan ko sai ka ba shi sulusi kawai abin da ya rage ka ba ɗan uwa su je su su je su reba shine ma'anan zai ɗauki sulusi in daukan sudusin ya fi masa a lokacin da akwai ashabul furubi wanda suke da me suke da suke da farali amma in ba hakan ya fi masa ba ba shikenan sai yi sai muqasama da su yasa ce au qismatu sawa'i fil baqiyya au sulfuha illa fil aqdariyya aw qismatul baqa'i ko kuma rabo na me na wanzuwa Abun nan au qismatul sawa'i ko rabo na dindin na na daidaita fil baqiyya abun da in re in asin su ba shi yafi masa akan ya dau sudusi to sai su ba din fi. misalin ta kama a ce an bar ka da dan uwa da mahaifiya kaga za a kasa shida mahaifiya tana da ne kashi daya idan ka ba wa kaka kashi daya kake sudusi za ka bashi to yanzu dan uwan nan da ya rage zai kwace kashi hudu yanzu me fiye masa gara a sallami maman a ta kashi ga afuwa maman kashi biyu za a ba ta don dan uwan guda ɗaya ne ya kamata ku rike wannan karatun idan aka ba mama kashi biyu saboda yan uwan lam ya ta'addadu dan uwa ne kwaya ɗaya ta gigi ko li abbi ba su diga ba ba za ka kori mama daga kashi nawa kashi ɗaya cikin uku ba so da haka maman an ba ta kashi ɗaya cikin uku nawa zai rage a shida kaga abin nan a uku kai ba kudu zai rage ba biyu zai rage ba to idan aka ce ba bashi sudufi ka sa shi da ni sai ka ba mama kashi biyu sai ka bashi kashi ɗaya ba uku ba to ɗaya ɗan uwa shi kikin kaga yanzu zai ɗau kashi nawa kashi uku ya fi kakan ko bai wa? ya fi shi da kashi ne don kakan kashi da ya ɗauka cikin shida shi kuma don washe jirgin ya dauka kashi biyu a cikin nawa a cikin shida ko mu ce ma kashi kashi kashi uku ma eh, ita uwa ta dauka kashi da cikin uku ba shine biyu ba kaka da ya dauka kashi da cikin shida ya zama nawa ya zama hudu kaga abun ya zama uku kai abun da ya rage guda uku gaba sai dan wace shakiki ya ɗauka sai a ce a'a yanzu gara a bari a sallami uwan da ɗauki kashi biyu cikin shida ɗin to sauran kashi hudun kuma sai a riba tsakanin wannan dan uwa shakikin da kakan kaga za su samu nawa biyu maimakon da ɗaya zai samu yanzu biyu zai samu to in ka zo ribon gadon ka leƙa ka ga kakan zai fi samu in an riba to sai a yi mukwasama shi ne a riba sun fahimci bayani amma yanzu da a ce yan uwan guda uku ne ma sai kaka aka bai ai an bar uwa za ta dauka shi ta nan za ta dauka su kenan daga dan uwan na karuwa uwa za ta bi za a rage mata cin gaba to sai a ce yan uwan guda uku ne ita kuma abin nan eh, abin nan eh, yan uwan guda biyu ne bari mu ce guda biyu da uwa da kaka yanzu yan uwa guda biyu nan eh, uwar nan za ta dauki kashi da cikin shida ne domin sun da yan uwan sun zama biyu sun dauke ta daga sulusi sun fita koma sulusi yanzu ita dau kashi ɗaya saura kashi nawa kashi biyar idan baban kakan ya dau kashi ɗaya yanzu kashi nawa ya rage hudu kaga yan uwa guda biyu nan za su dau biyu kenan kaga sun ninka ji sai ce a'a a ba wa uwan nan kashi ɗin ta kashi biyar ɗin mu cakuɗa su sai mu riba daidai waje da mu domin hakan ya fi masa ko da kashi biyar ko bai zai riba mutum uku ba to da haka sai ka ɗauki kawunan su uku sai ka buga sau nawa sau shida dama shi da muka sako in ka buga sau shida zai baka nawa uku sau shida nawa sha takwas ba to kaga zai baka sha takwas an yakwa sha takwas kuwa haka ne ko sha takwas to kaga sha takwas ne in ka zo wajen wannan da aka bata daya sai ka ce uku sau ɗaya zama nawa uku nawa ya rage sha biyar dama kuma ga kaka ga yan uwa guda biyu sai ka ba su biyar biyar kaga uku sau biyar sha biyar so da haka sai ka riba su da nawa sai ka ba su biyar biyar ita wannan kuma ka ba ta kashi uku kaga sha takwas ya fita a nan ya fi masa a kai sai dauki kashi ɗaya cikin shida kun fahimta shine aukit matu sawa ifi fiya ko a yi ribo daidai wa daidai abin da rage au ha? ko kuma ya ɗau? wato kashi ɗaya cikin uku na abin da ya rage ɗin cikin haka ɗin shi ne ya fi masa wato abin da ya rage misali kama a ce an bar tata an bar abin nan eh, an bar baba an bar mama sannan kuma an bar ɗan uwa guda uku kaga idan ka saka shida za a ba wa uwa kashi jego za a ba wa ta abin nan uba kashi ɗaya ya zama saura nawa hudu za a ba wa kaka kashi daya abin nan lusani. yanzu a nan idan kace a hada su su uku kowa ya dau kashi daya sun yi muƙasama, to bai fi wa kakan ba kamar a ce a kasa kudun nan da ya rage uku ya dauki kashi daya kaga ya samu ɗaya da kali ko saboda haka sai ya ce shi sulusani zai ji. saboda haka kashi kudu da aka bar da aka rage nan sai ce shi yana son a kasa uku a bashi ɗaya. ne saboda haka sai a kasa ta nawa ya kasa ta uku sai a bashi shi su kuma sai su riba wato a yi kashi biyu kashi ya fi su mora nan ya samu kashi abin nan su su uku ne za su riba kashi biyu sannan shi kuma ya ɗauki kashi biya saboda haka za a biyu nan ba uku ba za ta riba biyu ba za ta riba masu uku sai ka buga uku sai ka riba ta ka buga ta sau sau adadin kawunan wato sau guda abin nan biyu da za a ba su a guda biyu da ya rage masu kaga dai zama shi da sai su riba biyu to kaga anan idan ka duba in kaga cewa a bashi sulusul baki shi yafi masa to sai ka baki wato ainihin sulusul baki to amma idan kaka idan ce shi kadai ne a asalin dukiya mun yi bayani a ba shine da 'yan uwansa guda uku ko shine da 'yan uwansa guda biyu to nan za a kasa daidai wa daida da a bashi sulusin abin da ya rage dutse ne idan 'yan uwan guda biyu ne so da haka in an kasa uku ma kaga ɗaya za a baka su 'yan uwan a ba su bai guda ɗaya ɗaya ko abin da ya rage ne ko ko dama so kaɗai amma idan ya zama da sun kai uku ne to a baki kashi ne cikin uku ce fi masa akan a bashi wato ainihin sulusi na abin da ya rage ah, yace au hikmatu sawa'i fil baqiya aw ha? illa fil akdariyya yace to ko a baki sulusin sa sai dai a matsala da ake ce mata akdariyya matsala akdariyya matsala a gariya shine mutum ya mutu ya bar matarsa da mahaifiyarsa da kakansa da ƴar uwarsa shigigiya ko kuma da abiya to idan mutum ya rasu aka samu wannan juna ita fal'aulu barin ƙari sabaitin fal'aulu za a yi ƙari za a yi aulu ne ukti saboda 'yar uwan nan biha da sababin wannan matsalan kadumila al'aulu kaga aulu shine a ƙara adadi a rerage wa kowa kadumila za a aiwatar da shi lil ukti don yar uwa biha da sababin wannan matsalan kai aulu ba ka aulu kuma wa jima'a kuma ka hada ribon kaka da ribon ita yar uwan wa kasim sai ka riba wa jaddan faddila ta fifi ta kaka yadda abin yake shi mutum ya rasu ya bar majalisar da su rasu ba ta bar mijinta da mahaifiyarta da kakanta da kuma yar uwarta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya yanzu shi miji me zai ci zai ci rabi don ba da ba ɗanda kaga daga biyu ne matsalansa kaka za ta ci me za ta ci sulfi saboda ɗan uwa kwaya ɗaya ne ba guda ne bane za ta ci kashi ɗaya cikin nawa cikin uku to kaka ba zai ci sudufi ita kuma yar uwa shakikiya ba za ta fi nusufi wato rabi ke rabi ke nan to amma abin da ya sa za ta fi rabi ana saboda aulu ne inda wani abu ne ya rage za su gada to za ta haɗu da kakan ailin zakari mislu hadin musulmi amma nan za ka ba haka za a yi ba yanzu idan ka sa shi miji yana buƙatar rabi kaga daga biyu ne uwa tana buƙatar sulusi kaga daga uku ne to tsakanin biyu da uku an samu tabayuni wani bai shiga wani ba su yi daidai ba ba ta wafu ke kuma da wanda yana da laifi wannan ba da laifi to sai ka buga uku sau biyu zai baka nawa shida idan ka sa shida nawa za ka ba wa miji rabi shine kashi uku nawa za ka ba wa uwa biyu domin sulufi ne na faɗa nan dan uwa guda ɗaya ne sai sun kai biyu ne ko sama da aka suke ɗauke ta daga sulufi za su ba ta nawa za a ba ta nawa biyu uku ga biyu in ka haɗa nawa nawa ya rage daya kaka zai ci si na asalin dukiyar domin me domin hakan ya fi masa anan sai dauka shi da cikin shi da ya zama nawa shi da ta kare to ga yar uwa shaki jakwa tana buƙatar nusufi tana buƙatar nusufi to kaga anan tunda tana buƙatar nusufi dole a bata nusufinta idan aka bata nusufinta shikenan sai ne sai ya zama tara za ta koma zuwa tara kenan ta hudu ila me ila tisa in an ba ta sudusi ai sudusi abin nan a nusufi kai za a ba ta rabi to da haka za a ba ta kashi uku kenan cikin shida ko to ta zama audu ta zama kashi tara za a kasa tara ne an zo riba sai a duba uku shida miji uku uwa ɗaya kaka ɗaya yar uwa shakikiya uku ya zama nawa uwa biyu kai akuwan uwa biyu ya zama tara kenan to da aka zo aka riba tara miji sai ka ɗauki naka kashi uku uwa kin ɗauki naki kashi biyu kaka ka ɗauki naka kashi ɗaya ka tafi mana ita a'a waccar ka ɗauki kashi nawa kashi uku ita uwa shakiya to sai ya ce tun da sai kin ɗauki kashi ɗaya cikin uku zira kashi ɗaya cikin biyu ka kin ɗauki rabi to fa za ki kawo rabin nan in zo in haɗa da nawa saboda matsayin mu ɗaya ne ce ma za ki ce ɗan babanki ne ni kuma zan ce ɗan ɗana ne to da ka duk a wajen mutum da muka haɗu shi babanki ne kuma ɗana a wajen zai zaidu muka haɗu shi ne babanki kuma ɗana ne matsayin mu ɗaya ne yanzu na waɗayan nan zan haɗa da naki sai a haɗa da guda uku yanzu za a yi riba daidai za a yi riba lizzakari misla da zai sai ya shafu da ɗayan sai a hada da guda nawa da guda kun sai su zama hudu to yanzu za a zo a riba amma takan zai ninka zai ninka yar waye ko ba ka mani to da haka abinda anan zai ce ai matsayin mu ɗaya ne sai a raki shi da uku ne doki guda ɗaya sai a hada to shine anan yake ce maka fal aulu aulu qad qulila ay wata tashiri ukhti ga yar uwa biha a wannan matsala shine an bata kashi uku don an bata kuma wa jama'ahuma ka hada ribon su su biyu kaka da wa da yar uwa shaqiqiya wa jaddan fi kakan fadila kan fi ta ci akan bi akan yar uwa din saboda haka za a yi zakari mislu hadd unsayin za a yi zakari mislu hadd unsayin domin da a ce abun ya rage to da za su zo su yi fili zakari misali da a ce asalin gadon na wanda za a rage ne a barkar uwa da kaka to za a yi zakari su da zubin su ne to amma tun da audu aka yi to ai kakan shi ya tari sai aka zo aka yi audu yanzu abin da za a yi za a ce hudun nan za su riba ta uku kaka ya ɗaukaki biyu ita ya uwa shi ya ta ɗaukaki na kashi ɗaya to hudu ba za ta kasu kashi uku ba su kawunan su uku ne kaka biyu wannan ɗaya sai a kakte sai ka buga uku sau asalin matsalan uku sau nawa kenan sau tara domin mun ce ta yi audu ta koma tara ko in ka buga uku sau tara zai baka nawa ashirin da bakwai to sai ka zo maimakon ka ce nawa ne abin nan nawa ne nusufi nawa ne nusufin miji nawa ne sulusin kuwa ba kawai in ka zo kawai ukun nan ka buga da ukun kawai sai ka ce uku sau uku na miji kenan ya zama nawa tara A gane sai ka sake cewa kuma uku sau biyu na mai kenan na uwa ya zama nawa shida kenan shida ga tara nawa sha biyar nawa ya rage sha biyu ya rage a ashirin da bakwai to sha biyu na in ka kasa ta uku zai baka hurhudu ko to sai ka ba yar uwa ta gigiya hudu shi kuma kaka ka ba ki takwas don ya ninka ta ayi zakari misal nan sai shi ne muqasama zai muqasama tare da ita wanda ya sake cewa mas'ala akdariya wasu sun ce ta faru lokacin abdullahi bin marwan yana yana yana tarifa shi ke nan sai aka sai tambayi wani sai kwaba a cikinta wani ana cewa masa akdar ya ce ya za ka yi wannan rabon sai kwaba bai riba daidai ba sai to ga yadda rabon yake sai aka sa mata akdariya wasu kawai sun ce ana ha kaddarat qawaida zai bin sabit ha rikita ka'idodi zai dubin sabi na rabon gado maimakon kawai a ce yan uwan nan ta dauki hukun ta tafi kaka ya dauka shi ke tafi zaka ce a zo a hada dai aini zakari bisa da sai to da ba inda zaka yi rabon gado wai a fifi ta yar uwa akan kaka ko a fifi ta dan uwa akan kaka duk inda ake ribawa kokarin da ake yi kaka ya fi su ne ko su zama daidai amma ba za ta bara ɗaya bare fi so ba kurin mace da kaka suka haɗu kuma kamar dan uwa shigigi ne da yar uwa shigigi ya za a yi zakari mislu hazzin sai yi kun fahimci wannan matsalan ana ce mata akdariya wal qasmu ma shaqa'iqin wa man li abma an lahu wa addu kullihim wa shaq wa hazzu man lil abi lil ashiqa wahdakum yakunu mustahiqa to ga ta matsalan wal qasmu ribu ma shaqaqiqin tare da shaqiqai wato tare da yar uwa shaqiqiya wa man li'ab da kuma wato yar uwa ma'an ma'ahum ɗaya zaba'i lahu a gare shi wa addu kullihim ta gidanya dukkanin su wajab wa addu kullihim gidanya dukkanin su wajab ya wajaba wannan kuma kaka ne ya haɗu da ya hadu da abin nan da da da da dan uwa shakiki da kuma yar uwa li abiya dan uwa shakiki da yar uwa li li abiya saboda haka da aka zo rabo aka kasa shida da aka kasa shida daga kaka zai dauki kashi na zai dauki kashi ta a kaka zai dauki lusi domin nan su zuku jami'in mali zai fi zai fiye masa kenan ko kuma mukasama da su za a kasa biyar ne ga ɗan uwa shakikiya ga kaka ga abin nan ga dan uwa li abbi ga ɗan uwa li ga ɗan uwa li ko ga ɗan uwa ga dan uwa li abbi mun fahimta shi kaka zai yana yin gado tare da shakikiya kuma yana yin gado tare da li to da aka zo aka yi mukasama sai aka kasa biya za a ba wa kaka kashi biyu a ba wa ɗan uwa shagigi kashi nawa kashi biyu ita kuma ‘yan uwa shagigiya a ɗan uwa ne abin kashi biyu ‘yan uwa shagigiya ba ta kashi biya ba biyar din ta karewa kun fahimta yanzu in za a bukata ba biyar za a kasa ba duk da su innan maza ne dan uwa shakiki da dan uwa li'abbi maza ne za ba su kashi biyu ita shakiki a ba ta kashi daya saboda haka ne ya biyo kakan to sai kaka ya dauki ya dauki kashi sa biyu dan uwa li'abbi ya dauki kashin sa biyu yar uwa shakiki aka ba ta me kashi daya to yar uwa shakiki sai ta ce a ka san ba don ni ba ba don kakan nan ba kai ba za ka ci gadon nan haka ba domin gadon ka bai zai kai haka ba sai ya kori shi ɗan uwa ne abin sai a je a ɗauko nasa sai a haɗa da na ɗan uwa shakikiya ita ce tana buƙatar rabinta nusufi kenan don dama nusufi za ta ce shi idan aka zo aka haɗa aka ba ta rabi kaga yanzu tun da sun zama ana bukatar rabi a nan kenan yanzu ka kake biyar dinan za a ninka ta nawa za ana tana bukatar rabi wanda yana bukatar abin da ya rage wanda yana bukatar kashi ɗaya cikin cikin biya to idan an zo shi kakan ya ɗauki kashi ɗayansa bukatamar da aka yi to ita wannan sai ta ɗauki rabi wannan kuma sai ya ɗauki abin da ya rage yanzu misali da za a kasa a kasa biyar ɗin shi wannan sai ɗauki kashi ɗaya ita kuma abin nan ita ce kijiya tana bukatan rabin kashi biyar biyar ba rabuwa kenan ko dole za a ninka wannan sau biyu biyar din nan za a ninka ta sau biyu ta zama kashi nawa kashi goma to idan ka kasa ta goma kaka zai ɗau kashi biyu ba shine kuma sun sawa sun da bukata ma yake da su to ita kuma za ta ɗauki rabi shine kashi nawa kashi biyar za ta ɗauka domin shine rabin goma kenan in ka hada kashi biyar da kashi biyu na kaka ya zama kashi nawa kashi bakwai abin da ya rage kashi nawa kashi uku sai eh ce dan uwa ne abin za kashin ka guda uku abin da ya rage domin inda babu kaka dama da zan daure bi ne sai kuma ka dau abin da ya rage saboda haka kaka ne ya jirkita mana lissafi ta yanzu kaka mun ajiye shi a gefe saboda haka ka rike kashi uku maimakon kashi biyar da zai dauka ko maimakon sai a baki kashi kashi uku maimakon kashi hudu da zai dauka kai tun da mai da ita goma sai a bashi kwaya uku shi kuma kaka an yi ta to ya za a yi haka ai wannan kan da ni ma sai a riba sai a ce a'a ai kai baka isa ka kore dan uwa li abin nan ba ni ne nake iya kore shi ni take iya ina iya kore shi in ce ni na ci kike ba kai ba ka iya hana shi ba ni ne nake iya hana shi in na rage abin da ya rage sai ya dauka kun fahimci wannan matsala to wanda ta fi sauki shine da a ce Ɗan uwa shakiki ne da dan uwa li'abi da kuma kaka ba za a kasa uku ba idan an kasa uku kaka zai ɗauka shi daya shakiki ya ɗauka shi daya li'abi ya ɗauka shi daya to idan aka zo aka sallami kaka ya ɗauka shi daya sai shi shakikin sai ya ce to kai dan uwa li'abi kawo kashi dayanka sai ya haɗa da nasa ya ɗauki kashi nawa kashi biyu me yasa zai ce ai dama ni in ina nan ba ka gado ba ka gado saboda yin akwai shakiki li'abi yana gado ne baya gado sai in shakikiya ne abin da ta ya dauka idan kaka ce ah da tun da ka kore shi ai ma sai ka zo mu riba wannan sai a ah, ah. ai ni ne na isa na kore shi amma kai baka isa ka kore shi ba to da ka sai dan waje kike hade sauran yayi ki yanzu an sallami kaka ya dauka shi da cikin kun fahimci matsala ina take amma da asali ba ya abin kaka ne da dan waje kiki sai dai waje da za ku riba babu wani abu amma tun da wani ya shigo kakan bai zai iya sa, ba shi ma ya karbo ta kigin sai je ya karba ya karba ta kigin ko sai ya kwace ta in ina nan ba za ka yi ba misalin sa kaman yan uwa ne da suke hana uwa cin sudusi saboda ne sun diddiga. amma akwai baba baban kuma sai ya mai da uwar sudusi ya zama saura kashi biyar ya hana yan uwan gwado ya kwace sauran kashi biyar din to shi ma kaman haka ne aka yana tunda ita ba za ta iya ture su ba shine yake iya ture su an fahimci wannan matsalan shi ne ma'anan walƙasmu ma a wato rabo tare da yan uwa ke kai wa man li'ab in an haɗa da li'abdi ma'an gaba ɗaya lahu ga shi kakan wa addu wajen, wajab lissafa dukkanin su ya wajaba amma wa hazzu man lil'abi Ribon da za a ba dan uwa li abin nan lil ashiqa za a ba ɗan uwa shi bai a ƙarshe in an yi za a ɗauko shi a ba ɗan uwa shi bai in duka maza ne ko za a ba shi bigi namiji in shi kiya mace ne kuma za a rage wa wancan a cika ta mata Binta, rabinta sannan a ba wa sauran wato dan uwa li abin kun fahimta yace wahdahum su kaɗai yakunu mutahisa kan kasancewa abun cancanta wato yan uwa gigai an lissafa da liabbai a karfe da su amma gigai kuma su kwace su kwace wannan rabon yace wal uqtu min abin wa in ta'addada ma ashaqiqatin bi sudin ufrida wal uqtu yar uwa min abin ta bangaren uba wa in ta'addada ko da ta ni sun zama yan uwa mata li abbai guda biyu ko uku ko hudu ma shaqiqatin in da su gado tare da shaqiqiya bi sudusin ufrida an kaɗe ta ta bisulufin da kashi ɗaya cikin shida sai aka ce ga ‘yar'uwa shakikiya za ta fi rabi amma kuma akwai ‘yar'uwa ne abiya wasu da ‘yar'uwa shakikiyar nan ita kaɗai ne ai ba za ta ci sulusani ba da gidan ‘yan uwa kuma sulusani ne kashi biyu cikin uku ne to sai a ce to yanzu a kasa shi da a ba ‘yar'uwa shakikiyar nan kashi uku to su kuma ‘yan uwa da abban nan sai a ba su kashi ɗaya ko ɗaya ce ko biyu ne su mata kenan sai a ba su kwa ɗaya ta minatar dukkan yanzu an cika ta bangaren su dukkan kun fahimci bayani shi ya ce wal uktu yar uwa min in dai li ne wanda aka haɗa uba daya wa in ta'addada ko da ta diga sun kai uku ko hudu ko biyar ma kashi za su gado tare da shishigiya wacce ake uwa ɗaya uba daya to ufri da za a kaɗai ta ta bisudufin da sudufi shine kashi da cikin shida mutum ya rasu ya bar yaruwarsa uwarsa da kuma yar uwarsa abiya da kuma babbansa ka kasa shida yar uwarsa shaqiqiya kashi uku shine rabi yar uwarsa abiya kashi ɗaya shine kashi ɗaya, cikin shida an cika tafsulutani a wannan bangare yan uwa kashi biyun kuma babbansa ya ɗauka. ko ɗan ɗan uwansa shi yasa anan sai aka yace takmilat tafsulutaini wal hukmu kaza ma binti sulbin libnat ibn yutaza takmilat tafsulutaini domin cika tafsulutani wato dama bangaren shigigar guda biyu Lusani ne to tun da ko shigigiya ɗaya aka samu to sai a hada da li'addiya guda ɗaya don a cika ta sulusani ga shige cikin uku shi ne sati sulusi ina fata an fahimta to kuma ko da a ce kamar mutum ne muke bar mata da shigigiya da yar uwa da li'addiya za ka fashi da ni ta mutu ta bar miji kai sai mutu bar miji mata ta mutu ta bar miji ta za ka fashi da miji yana da rabi yar uwa shigigiya tana da rabi to li'addiyan nan ita ma za a ba ta kashi ɗaya dole sai an yi aulu ta koma bakwai za ta koma bakwai saboda ita nan ita ma ta cikin asabul furubi sai an ƙara guda ɗayan nan sai ta koma bakwai maimakon shida na fata muna fahimta sai ce kaza wal hukumu hukuncin kaza haka yake ma'a binti sulbi tare da 'yar uwa ta tsotso binti ne ka gyara ba banki ba Ma binti sulbin tare da 'yar uwa ta tsotso wato ƴarka ta cikin ka kenan lisnatin da kuma diyar ɗa ita ce jika yuta ba ana dauranta wannan hukunci wato yanka mutu ka bar yarka kwa ɗaya da jikar ka yar ɗanka za a ba yarka kashi ɗaya cikin biyu jikar ka kuma kashi ɗaya cikin shida za ka kai aka sa shida yarka tana da kashi uku jikar ka tana da kashi ɗaya sai a haɗa ya zama an samu kashi hudu cikin shida an samu sulusani kashi biyu da rage kuma sai a bawa wani babba ko wani dan uwa ko wani abu ko wani da ya rage wanda ba a cikin wa'annan mun fahimci wannan yuta zamanin sa ana daurantan wancan hukuncin ba bambanci da wannan wannan mun kan mun karar mun faɗi dalilin sa ba ko hadisin abu musu ashari sau uku kenan wannan da uku zan faɗi hadisin nan da da da da aka rasu aka bar yadda ya da yar uwa shakikiya da kuma jika yarda aka same shi sai ce diya tana da rabi shakikiya tana da rabi amma jika ba ta da komai ita samu abdullahi bin mas'ud aka ga abdullahi bin mas'ud yace to ina ba da wannan fatawan ai na bace kenan ban zama shiriyeye ba ai yanda maza sama yi shine ya bawa ita diya kashi daya a kashi daya cikin biyu kaga in ka kashi da kashi uku kenan ya bawa jika kashi daya kashi da ta fulusai sai da ya faɗi wannan kalma don a cika fulusani kashi ɗaya su zufi kenan ya ka haɗa ta zai zama sun samu hudu a ɓangaren su amma dai ya tana da kashi uku jika tana da kashi biya. abun da ya rage kashi biyun kuma sai aka bawa wa sai aka bawa ƴar uwa shakikiya nan asibiti kai ta yi asibiti to wannan shine hujjarsa ce, wa zauju min nisfin durubi min taqal ma waladin aw waladin min haffafat wa zauju miji min nisfin in takal ya ƙaura min nisfin daga ribi da rubu'in zuwa ga rubu'i kashi da cikin hudu ma waladin tare da ɗa wato idan an samu ɗa namiji ko mace mutum ya rasu bai da ɗa bai da jika mace ce ta rasu ba ta da ɗa ba ta da jika za a kasa duniya ba miji rabi in miliyon dubu ta mallaka yana da miliyon ɗari biyar amma sai ya zamana yana da ɗa ko yana da ƴa ko yana da jika namiji dan ɗansa ko yana da jika mace diyar ɗansa to a nan za ta ƙaura daga nufin nan ta koma ruguri yanzu ku kasa hudu za zai ƙaura ta za a kasa hudu ne a bashi kashi ɗaya maimakon a kasa biyu a bashi kashi ɗaya sai ta awwala jinni ko ɗan ɗa wato shine jika kenan namiji ko jika mace amma ɗan ɗa ko diyar ɗa sai ta hafka kaddara kafal yayi ƙasa ko da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ne ko da diyar dan dan dan dan dan ko ko ko ko ko in su ko jikan jikan jikan jikan jika to da ka suna hana ni ya cire biya da zuwa ga kashi ke gudu ko fahimta to wai nan ko sune kawai suke saukar da miji daga rabi da ko dan dan suke nan ta nan da ko dan dan amma baba ma ba hana ni cire yake wa yanqulu zawjata min rumin ila tumnin sahihin nisbatun min haula wa yanqulu zawjata yana kaurar da mace matar aure min rubin daga kashi ɗaya cikin hudu ila tumnin zuwa ga kashi ɗaya cikin takwas sahihin ingantacce nisbatun dangantaka min haula daga wa'annan wato ya'ya ko jikoti suna hana mace cin kashi ɗaya cikin hudu da kuma cin kashi ɗaya cikin takwas kun fahimci wannan saboda haka da mace in ba ɗa ba ɗanta, ba iya ba iyar ɗa za a kasa fito ba ta kashi ɗaya to sai aka samu yana da ɗa ko yana da ya ko yana da jika namiji ko yana da jika mace yar ɗanta to yanzu za ta bar kin kashi ɗaya cikin hudu ta koma kin kashi ɗaya cikin takwas ga rabin abin da za ta fita shine yanzu za a bata to shine ma'anar nisbatun dangantaka min haula daga wa'annan wato sune ya'ya da 'ya'yan ya'yan ya kenan to ita ma ya'ya da ya'yan ya'ya sun suke ana ta cin rubuci ta koma su muni amma sauran dangi duk ba za su hana ta ba mun fahimta wal ummu min sulhin li sulhin tufradu bihim wa bil ikhwati in ta'addadu wa ghayru man yarithu laysa yahjubu illa ulai hajabu iz hujibu wal ummu uwa tufradu ana kadaita ta a kaurar da ita min sulusin daga sulusi kashi da cikin uku da sulusin a mai da ita kashi daya cikin shida bihin da ya'ya da jikoki idan mamaki yana da ya'ya ko jikoki mai kwanta su kashi daya cikin uku za ka koma kashi daya cikin nawa cikin shida wa bil ikhwati da kuma yan uwa shi kai ko li abbai ko li ummai in ta'addadu idan sun kididdiga wato sama da ɗaya kenan in an samu yan uwa biyu ko uku to suna kaurar da ita daga cin kashi daga cin kashi ɗaya cikin uku ta koma kashi ɗaya cikin shida amma idan uwa ɗaya ne ma da zai kaurar da ita ba hakiki ne koli abi koli koli ummi mun fahimta sai ce wa ghairu man yaris duk wanda baya gado ya yahjubu da zai hana wani gado idan an tokare ka bara kai gado ba to ba za ka hana wani gado bai sai illa ulai sai dai waɗannan wato ƴan uwa shagigai koli abai koli ummi. su in ba bana nan ba za su yi gado ba amma za su hana uwa kuma cin gado da yawa za su hana ta cin sudufi ta koma cin cin sudufi wato kashi ɗaya cikin shida Ga shi kuma ba gadon da su yi ba sai sai sun sai uwa ta ɗau kashi ɗayan ta ba ya kwace kashi biyar ɗin ita yi in ke ba ke sake kore su bayan suna nan dole za su mai da ke sudufi ni ne na isa na kore su saboda haka ni zan kwace abinda wato ainihin suka bari abinda ainihin suka ɗauka wato ga kamar wacce matsalar mu kenan tace ke ta ce illa ulai sai wa'annan kawai yan uwa hajabu sun tsare uwarsu daga cin kashi ɗaya cikin uku zuwa kashi ɗaya cikin shida izhuji buhu yayin da su ma kuma aka tsare su baba ya tsare su kuma ya hana su gado saboda da aka yi an kasa shi da aka ba uwa kashi ɗaya sai kwashe kashi biyar din in uwa ta ce haka ya ce ah, to in ina nan in ba doni ba za ki ana su gado ne duk wasu ce ah, to ya ba a babu ba mun hana mamar mutum gado ne ya ce to ai in ina nan za ku yi gado ne to ka ba za su ba ba su gado ba in ubana na to da ka duk hujjar da za su kawo ba za a ba su ba kuna fahimta kuwa to da ka sai ka kaddara kamar wani rikici ake yi kawai sai a kawo hujjoji wannan ana ce mutu at-ta'alilatul tafhiyya ne shi wannan hujjoji wa ما يبقى من الزوجين az-zawjayn ta'khuzuhu ma abin bi gharrawayn wa kashi da cikin uku na ma yabqa abun da ya rage min az daga ma'aurata guda biyu ya shiga do to kashi wannan ko kuma idan mace ta ci kashi daya cikin hudu wancan kashi daya cikin biyu uwa za ta ɗau sulufin kashi ɗaya da rage in miji ya ci kashi ɗaya cikin biyu haka nan mace idan ta ci kashi ɗaya cikin hudu to miji yana amma uwa tana ɗaukan sulufin abin da ya rage ɗin shi ne za a ce aka ce ta akudu wa sulusu kashi ɗaya cikin uku na ma ya ba abin da ya rage minas zauje ne daga ma'aurata guda biyu ta akuduhu uwa tana karɓan sama abin tare da uba bin garrawaini wato a matsaloli guda biyu da ake ce musu karrawiya garrawai musamman musanna ne na garrawiya matsala garrawiya mun fahimta wato wannan matsala din ya kamata uwa ta fi kashi ɗaya cikin uku ne amma ba za a bata ba sai a bata kashi ɗaya cikin shida ko kashi ɗaya cikin hudu saboda ana ganin za ta wuce uba mun yi ta a baya misalinta na farko akwai garrawiya kubura akwai sugura kuburan shine mutum ya mutu ya bar miji mace ne ta mutu ta bar mijinta ta bar mamanta ta bar babanta kaga miji yana buƙatar rabi mama tana buƙatar sulusi kashi ɗaya cikin uku kashi biyu kenan uba yana buƙatar me ragowa to da aka zo aka kasa shida aka wa miji kashi ɗaya ba shine kashi uku ba sai aka ba uwa kuma sulusi shine kashi nawa kashi biyu cikin shida yanzu nawa zai rage saura ɗaya sai aka ba baba kashi ɗaya da ya rage sai baba ya ce haba ya za a uwa tafi ni gado kai matsayin mu ko a cikin mu zai ce ɗana ne kuma ka'ida mace da namiji in matsayin su ne za a yi da zakari misu da zai matsayi namiji zai ninka zai ninka mace ne namiji zai ninka mace to da ka a nan sai aka ce to abinda za a yi shine idan an sallami miji aka ba shi kashi uku cikin shida sai a ce to uku ne ya rage to a cikin kashi uku sai a ce to sulusi ne dama za a baki sai a bata kashi daya cikin uku da ya rage in shi ana ce masa a sulusul baki sulusul baki sulusin abun da ya rage to da aka sai a bata kashi daya uban kuma sai a bashi mai kashi biyu kaga ta dau kashi daya cikin shida kenan a hakika amma an ce mata kashi daya cikin uku na abun da ya rage a duba ma alquran don ayi ladabi amma shi kuma ya ɗau kashi biyu yanzu in ka duba ta ɗau ya ɗau biyu kaga ya ninka ta kenan ko to kaga dama haka ya kamata ya zama shi uba ya ninka uwa wajen gado mun fahimta amma akwai inda suke zama daidai idan da farali za su ci kamar a samu 'ya'ya mutum ya mutu ya bar mai ya bar 'ya'yansa guda biyu mata ya bar mamansa ya bar babansa kaga za a kasa da ni. ya'ya biyu matan nan suna da kashi hudu kowace biyu biyu uwa tana da kashi ɗaya uba yana da kashi ɗaya to nan tun da farali ne ba za ka ce sai miji ya sai uwa sai uba ya ninka uwa ba amma an zo wajen afisti ne ake cewa li zakari bisa da abin mutsai يوصيكم الله wani أولادكم بالذكر مثل وإن كانوا إخوة رجالا zakari فللذكر مثل هذه to amma إن a farali ne duk abin da aka yanka dama shi za a bayar to a nan tun da ba farali ba ne uba a matsayinsa na asibi ne to saboda haka sai ta kuɗa da abin nan din da rabon uwar sai a ninka sai ninka uwar sai su raba ukun kawai shi yana da kashi biyu ita tana da kashi daya wannan garrawiya kubura kenan an ba ta sudusi amma an ce mata sudusi ne kashi ɗaya cikin shi da aka ba ta aka ce mata kashi daya cikin uku kaga rabin abin da ya kamata ta samu ta samu kun bai ci wannan to akwai garrawiya sugura shi kuma mutum ne ya rasu sai ya bar matarsa da mahaifiyarsa da babansa kaga mace tana bukatan kashi ɗaya cikin nawa hudu tun da ba ɗaya ba ɗanta da aka kasa hudu aka ba ta kashi ɗaya sai a ce to ga uku ne ya rage ita uwa tana bukatan kashi uku ne kashi biyu ɗaya cikin uku to ba za a ba ta wannan ma sai a ce to ai ga uku ne ya rage to wannan uku din sai a ba ta kudu baƙi kashi ɗaya da ya rage na cikin uku din sai a bata kashi daya uba sai a bata kashi biyu ya yi asibiti ya zama mai kenan ya zama uba ya ninka ya ninka uwa to a nan a hakika rubuhi aka bata kashi daya cikin hudu amma sai aka ce mata kashi daya cikin me cikin uku to amma nan ya fi sauki ai akan wancan da aka bata kashi daya cikin shida shi yasa aka ce mata garrawiya tsagura wannan karami ne an rage mata ne bai kai na wancan ba kadan haka rage mata anan to a wayannan matsaloli ne uwa take daukan sulutu sudusul baki wannan ko saboda ta zo wannan matsalan ta rikita ka'idodin gado sai aka ce kai a koma ka'ida kawai duk wanda za su yi abin nan in kin daidai wa daida suke akwai asibi a cikin su to shikenan a yi zakari ita zo yanzu idan mace ita kadai ne za ta ci ne rabi amma in ta haɗu da namiji kuma a ce ga ya mace ta ci rabi amma sai aka samu ga wani dan da kuma namiji to sai a cakuda sai a kasa uku ya mace nan ta dawo cin kashi ɗaya cikin uku mai makon rabi shi kuma ɗa namijin sai ci kashi biyu to haka aka yi anan wannan maimakon ta ci sulusi sai a ce a hada da baban sai a yi ne zakari da filo har sai don sai shi baban ya ninka mahaifiyar to wannan matsaloli guda biyu na ce musu garrawe ni matsalata ne garrawa ne to da ka garrawa ne wato abin nan sun ce wai saboda wai ake musu farare daga algarrani farare saboda an samu an yi zurfin tunani aka gano aka yi istinbadi aka gano bai kamata uwa tafi tafi uba kuma akwai asibiti a cikin matsalan ba saboda aka sai aka gane yadda za a yi shi kenan zai dubi sabis sai ce to yanzu a ba ta kudu baki domin uba ya ninka ta ya ninka ta gado bai karya ka'idan gado ba har yanzu dai ya zama namiji ya ninka ya ninka mace ne kuma sa'o'i ne kamar 'ya'ya da ƴan uwa da ake yi ko jikoki ko 'ya'yan ƴan uwa da ake yi jikoki kai ko ƴan uwa ne abbai ko ƴan uwa wato ainihin shi kai to nan ma haka aka yi bai karya ka'idan ka'idan gado ba kuma an fita lafiya amma akwai malayen da suka tafi cewa kawai baban a baki ba ɗayan kawai ya tafi to shi da yake da yaya shi da yake tafini shi da yake biyan kudin haya in ba lafiya shi ne mai jinya asibiti kuma shi zai zama mai dan kaɗan a ya kamata ya fi uwa ya ninka ta ma saboda duk da wani a kansa yake kafin na uwar ya kare na baban ya daɗe da karewa ko da aka sai a baki mai yawa ita a ba ta rabin na baba za mu ta a ƙarshen wannan babin wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh